Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jiya jama'a jami'ai a amurka da rasha sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya ta tsawon sati guda sannan sun amsa cewa har yanzu ba a fara kai kayan agaji ba tukunna to amma sun yi mawafaka kan cewa al'amura sun sukurkuce a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita motoci arba'in na dakon kaya da ake matuƙar buƙata a birnin aleppo mai rarrabuwar kawuna na can suna jira a wani wurin duba ababen hawa na musamman na kwastam da ke kan iyakar turkiya kuma amurka na zargin siriya da haddasa wannan jinkirin ko da yarjejeniyar da aka cimma a geneva ko babu ita ya kamata a ce waɗannan motocin da kwan kayan sun rika shiga kuma ana rarraba kayan agaji a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi wanda ya kara da cewa gwamnatin siriya ce ke jinkirta shigar motocin jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce har yanzu yanayin tsaro bai inganta ta yadda motoci za su iya ƙetarawa zuwa cikin siriya ba sojojin gwamnatin siriya sun janye daga alepo to amma kuma sai dakarun 'yan tawaye suka rika buɗe musu wuta wanda ya sa sojojin suka koma wuraren da suka ja daga baya wato suka ja ah, daga a baya a cewar jami'an rasha waɗanda suka kuma caccaki amurka saboda rashin amfani da tasirinta wajen hana saba ma yarjejeniyar tsagaita wutar da ƙungiyar 'yan tawaye ke yi headkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin gamayya sun hallaka ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar isis mafiya girma a wani harin kai tsaye a farkon wannan watan an auna tare da hallaka wa'il adil salman alfayad ministan yada labaran ƙungiyar isis wanda ake kuma kira dr wa'il a wani harin jirgin sama ranar bakwai ga watan satumba a cewar sakataren yada labaran pentagon peter cook an auna fayad a raƙa ƙasar syria inda ƙungiyar ta'addancin ke kira hedkwatar ta an kai harin ne yayin da fayad ke zaune kan wani babur a kusa da wani gida abinda wani jami'in wato tsaro wanda ya ga hoton bidiyon kenan ya gaya muryar amurka jiya jama'a Fayad ya kasance wani fitaccen mamban wato majalisar shawara ko shura ta ISIS wadda ke ba da umarni tare kuma da tabbatar cewa an yi amfani da shi. shine kuma mai kula da fayafayen bidiyo na farfaganda masu nuna yadda ake kashe mutane tare kuma da musu gwale-gwale a cewar pentagon fayyad ya kasance na hannun damar abu muhammad al-adnani mai magana da yawun kungiyar isis da kuma tsara dabarun yakinta wanda wato wanda dakarun gamayya suka hallaka a wani harin jirgin sama na ran 30 ga watan agusta rundunar sojin amurka ta tabbatar da mutuwar adnani ran 12 ga watan satumba wani jami'in herkwatar tsaron amurka ya gaya ma muryar amurka cewa hare-haren da aka kai kan adnani da fayad sun kara jefa shugaban isis abubakar al-baghdadi cikin kadaici ganin cewa ya dogara ne ga wasu mutane kalilan wajen bayar da umarni da kuma samun bayanai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump jiya juma'a ya kawo ƙarshen cece kuce game da inda ya dosa ta wajen bayyana cewa an haifi shugaba barack obama ne a amurka fakat a shekara ta 2011 ɗan takarar na republican ya kasance madugun wani gungun mutane masu gardama ba tare da wata hujja ba cewa an haifi obama ne a ƙasar waje tun sannan ya ƙi bayyana ra'ayinsa kai tsaye sai jiya juma'a ya kawo ƙarshen wannan rashin tabbas ɗin a wata harkar siyasa a birnin washington dc trump ya zargi mai kalubalantarsa ta jama'iyyar Democrat Hillary Clinton da cewa ita ce ta janyo wannan gardamar a yayin yakin neman zaben shekara ta 2008 lokacin da take karawa da Obama. Kafafen yada labarai da dama sun bincike wannan zargin kuma ba su samu wata hujja da ke karfafa hakan ba. An zaci cewa bayan bayanin na Trump zai zagaya da 'yan jarida cikin sabon otal ɗin da ya gina a washington dc to amma bayan da kwamitin yaƙi neman zaben trump ya bayyana cewa masu ɗaukar hoto da kamara ne kaɗai za a bar su su hallara kuma aka hana wani mai aiki da gidan talabijin shiga tare da su sai shugabannin kafafen yada labarai da ke birnin washington dc suka janye wakilansu tare kuma da share duk hotunan da suka ɗauka hillary clinton ita ma yayin da take magana a birnin washington dc jiya jama'ar ta yi watsi da wannan hanzari na trump game da takaddamar inda aka haifi shugaban kasar obama yan maza da yan mata sama da 500 waɗanda ake kira batattun yan mata da yan maza daga kudancin sudan za su koma ƙasarsu ta ainihi su taimaka wajen gina ta idan majalisar tarayyar amurka ta amince da wani ƙudurin doka wanda aka gabatar a wannan satin gaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai ƙudurin dokar mai taken sake gina madahu don ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa a sudan ta kudu zai tanaji biyan kuɗin jigilar 'yan mata da mazan na sudan ta kudu waɗanda ke aiki yanzu haka a amurka suke kuma sha'awar amfani da ƙwarewarsu wajen taimakawa a gina ƙasarsu. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau za mu kawo muku rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan matakan da ake ɗauka domin kare yaduwar cutar zazzabin cizon sauro a jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan amfanin shayar da jarirai nonon uwa da irin sinadarai na kariya ga cututtuka da nonon uwan yake ɗauke da shi. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan taron bita da wata ƙungiya a jihar Bauchi ta gudanar game da sa-ido akan yadda ake gudanar da kasafin kuɗi ga shirin kiwon lafiya a jihar ta Bauchi. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne a ne akan yadda aka kaddamar da wata gidauniya da za ta samar da wata sannu akan hankali domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Ko a ce masa Hukumomi a jihar Jigawa na ɗaukar matakai domin kare yaɗuwar sauro da ke kawo zazzabin malaria musamman a wannan yanayi na damina. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na ɗauki da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Lokacin damina lokaci ne da jama'a suke kuka da larurar zazzabin cizon sauro. duba da ganin yadda ruwa ke kwanciya a wurare gami da karuwar danshi tare da karuwar sabbin tsirrai kusan ko'ina domin haka ne saurayen ke ƙara samun mafaka suke hayayyafa. To kowane mataki gwamnatoci ke ɗauka game da ƙarin yaɗuwar zazzabin cizon sauro a jihar Jigawa? Mun tattauna da Dr. Kabir Ibrahim, mu da ma a ƙididdige mun riga mun lura da cewa da wata na bakwai yuli kenan da kuma wata na takwas da wata na tara a kowane shekara a nan muke samun mafi akasarin yawan koke-koke akan abin da ya shafi matsala ta zazzabin cizon sauro ko kananan yara ma da ake ganin suna samun ana yawan samun mace-mace wannan abin ya fi kamari a cikin wannan wata uku a kowace shekara idan da zaki duba wato ainihin ƙididdiga zaki tarar da idan wannan watannin ukun sun kama ana samun kamar linkin sama da kashi hamsin na abin da muka saba samu a sauran watanni na shekara na yawan mutane waɗanda suka kamuwa da wannan larura da kuma yawan waɗanda Allah ke kawo sanadin su ta da larurar zazzabin cizon sauro to duba da wannan na farko dai mun riga mun yi gangami na rabon gidan sauro cikin ƙarshen shekarar da ta wuce wanda za mu iya cewa a cikin gidaje 100 idan ka shiga akalla gidaje casa'in ko casa'in da 95 sun samu wannan gidan sauro ko ma fiye da haka to muna kira mutane su ci gaba da amfani da wannan gidajen sauro musamman ma yara ƙanana da mata masu juna in za su yi bacci su rinka kwana a gidan sauro domin sauran da yake yaɗa ciwon malaria ya fi illa idan dare ya yi na biyu kuma mun riga mun tanadi magunguna wanda za a warkar da mutanen da suka kamu da wannan ciwo mun jige su a sto sto dinmu da kuma na'urar da ke gwada wannan ciwo akwai shi ko babu wanda ba ta bukatar wutar lantarki wanda za a yi a yankunan na karkara inda abubuwan suka fi tsamari to wannan yasa wata da ya wuce mun fara raba wannan kayayyakin aiki na na'urar da ke duba zazzabin cizon sauro wazancin da nake miki muna dab da fitar da wannan magunguna mu sake jige sa a hukumomi da ƙananan asibitocinmu duk wanda Allah ya jarabta da wannan ciwo ya samu magani da wurwuri ba tare da ya wahala ba muna kuma ƙara kira ga abin da ya shafi tsaftar muhalli sauran nan yana buƙatar ruwa kwantaccen ruwa yana buƙatar ciyawa idan ta yi tsawo to irin wannan wurare ya kamata mutane kasu sake da su a gidajensu kwatoci ruwa da ke kwance a tsakar gida banɗakuna kududdufai ya zama cewa ana yin aikin gayya ana fitar da wannan ruwa ana kuma sare ciyayi kuma ana tabbatar da cewa yara sun kwana a gidan sauro in kuma an samu rashin lafiya an zo asibiti ba tare da ɓata lokaci ba. Dr. Kabir Ibrahim kenan, darakta a sashen kula da lafiya matakin farko na jihar Jigawa. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya a kowane lokaci kan baiwa iyaye mata da ke shayarwa shawara akan su rika shayar da jariransu nonon uwa akalla har zuwa tsawon watanni 24 domin ƙara wa yaran sinadaran yaƙi da cututtuka. wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani na ɗauke da ƙarashin rahoto. albarkacin ranar shayar da jarirai nonon uwa wacce ke wakana duka ɗaya ga watan agustan kowace shekara a faɗin duniya likitoci ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen fadakar da al'umma mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa tsantsa tsawon watanni shida dr faruk mazo na asibitin kofa goma sha bakwai a nan birnin maradi shi dai shan nonon gaba yana da fa'ida kwarai ba wani abun kawa ba ne ko abun gudu abun ne wanda ya kamata eh, inda shi dai nonon gaba kyauta ne ya yi duka abincin duniya wanda za a ba yaro nonon gaba ya yi shi fa'ida inda duka komi akwai cikin shi akwai abin da baka samu wanga wanda ake yi na saidawa kamar sojojin da ke kare jiki da rashin lahiya inda uwa tana da su yana wucewa cikin nono kenan in taba ɗanta sojojin nan mata ba shi idan su kare shi da rashin lahiya kenan watannin shiddar na waran jikin yaro ba ya da ƙarfi bai isa inda za ya kirkiro sojojin shi ba wanda za su kare shi kenan da na uwa shi ne yake aiki in ba a ba shi nono ba ina za ya samu su kenan shine ke sa matsalolin yaran da ba ba nono kuma shi nonon gaba yana da komi yana da ruwa isashi kenan ba sai an ba yaro ruwa ba in ana ba wannan nonon kuma yana da tsafta kwarai inda da ya yi to daga ciki cikin bakin shi ne amma in aka ce madara ce za a sarrafawa ko da ya taba nan ne ruwan da aka yi da su kwankwan da aka yi eh, eh, eh, bibiran da aka yi da shi duka ana iya samun matsala kuma su ne mai yawanci in ka ɗauki yara masu warin zawo suna wara shi ne in sun ware wannan shan madara shan biberon sai su ware zawo inda ijen din kamar babu kariya kwarai babu tsafta kwarai ka'idance watanni nawa ya dace yaro ya shina shan nono yaro kamata a ce ya yi wata shida wanda ba a bashi komi sai nonon gaba sha da ɗa nonon uwa babbar garkuwa ce domin kare yaro da cututtuka na daban shin matan aishatu ko kin san da wannan mataki a rika ba yaro nonon gaba tsantsa saboda yana ƙara musu nagarta kuma da kare cututtuka. Duka a cikin wannan fa'ida ta shayar da jarirai nonon uwa, Dr. Faruk Mazo ya dawo da kira ga uwaye. Kenan ana gama mashi da nonon uwa daga wata shida da kuma wani ɗan abinci daban-daban ƙanana-ƙanana wanda yake iya ci. Kenan kuma yanayin jikin mutum ne ana iya kai shekara ɗaya, shekara ɗaya da rabi, har ma shekara biyu wasu na kaiwa duka baya da illa. amma dai abin da abba so a ce an ɗoke shi ko an ware bashi wani abu kayan akai wata shida na ba nono to ina bambancin nonon uwa da na konko na konko na konko ne kuma na konkon ma da ake dibe ai ba na shanu bane ko na raƙon ma ake tatsowa a an tatso shi akwai sinadarai wanda ake sa wani lokaci ai ba ma madarar bace kenan wannan nonon ba a iya kwatanta shi da nonon gaba ba ya da sojojin da ake cewa garkuwa wanda suke kare eh, jikin yaro ai shi wannan ba da nono da ake yana sa wata shakuwa ko da uwa da yaron ta su shaku kwarai eh, inda in ka gani in uwa tana ba yaronta nono yaron nan ya matsin oshi kuma ya yi yarda da uwashi da kowa inda dan yana samu ne gare ta ba dan wani abu bane kenan in mata sun gane wannan yayi fa'ida da duk abin da za a ba yaro da daban sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida Shu'aibu Mani a jihar Bauchi kuwa a gaida Shu'aibu Mani a jihar Bauchin Yakubu wata ƙungiya ce ta shirya taron bita domin lura da aiwatar da kasafin kuɗi akan harkar kiwon lafiya a faɗin jihar in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo ƙungiyar basam sun gudanar da taron bita na lura da an tabbatar da kasafin kuɗi akan kiwon lafiya da yake bayani manajan tsare-tsare a ƙungiyar chr ibrahim ladan winti ne mu supporting mitin da su mutanen ah, basam suka kira mu ma kiran mu suka yi kuma muna ba su technical support na wato muna ba taimaka musu muna kuma ba su dan wani tallafin yadda da su tafiyar da mitin ɗinsu da aikinsu amma mitin ne wanda su suka shirya kuma suka kira mu muka zo makasudinsa na farko saboda suna da ayyukan da da su yi waɗanda na ci gaba ne akan harkar lafiya wadda su suka tsara na wata uku to shine suka kira mu domin mu tattauna akan yadda za a yi wannan activity din saboda haka Uh, wannan abubuwan da za su tsatsara su yi shine muka taya su domin mu ga cewa wani aiki ne ya kamata su fara yin sa mun ba su shawara kuma mun ba su shawarin ga yadda za su yi a bisa yadda suka nema mu ba su shawarin saboda haka aiki ne da su suka tsara nasu mu dai namu mu nuna musu ga yadda ya kamata a yi kuma sun sa ranakun da dasi yanzu sun zaɓi ayyuka da dama ayyukan nan ya shafi ziyara ne domin neman alfarma don a gyara ayyuka wadda ya shafi kiwon lafiya da kuma abin da ya shafi allurar rigakafi da kuma shauran ayyuka na ci gaba da inganta lafiyar mata da yara ƙanana a jihar Bauchi. Ibrahim Ladan Winti daga kungiyar CHR kenan Hajiya Maryam Garba shugabar kungiyar fahimta tana mai neman gwamnati da ta inganta lafiyar yara ƙanana da mata. Wato ma'aikata ce wanda take kungiya ce wanda take duban canza rayuwar yara jarirai zuwa yara ƙasa da shekara biyu da kuma mata masu ciki domin yawan mace-macensu yana zame mana matsala a arewa tun ba a jihar Bauchi ba saboda haka ita wannan ƙungiya ce take ɗaukan nauyin yanzu musan yadda za mu yi ta kira da kunne mai murya a samu ragin wannan kuma ta wani hanya muke kira ta ganin cewa ita hukuma ta ƙara kuɗi domin bunƙasa aikin kiwon lafiya na mata da kuma jarirai kiwon lafiya tana da girma amma muna so a ba mu fifiko a kan abin da ya shafi lafiyan mata masu juna biyu masu goyo da jarirai zuwa ƙananan yara inda rayuwa ta fara. To a kike ganin yadda su gwamnatocin nan suke ba da goyon ba kan wannan kudiri. To a gaskiya dai wani abin mamaki da muka samu a Bauchi shine muka ga gwamnarmu na yanzu na wannan shekara dai da aka fara da shi mun ga dai ya ba da goyon ba domin ya ba da kashi goma sha shida cikin kasafi na kuɗin da za a kashe bana a jihar Bauchi. ya ba da kasafi wannan an sa hannu za a bayar abu ɗaya da muke so yanzu mu sa ido shine mu ga an bayar da wannan kuɗin a kan lokacin da ya kamata kuma mu ga ayyukan da za a yi da su domin bayan shekara da za mu zo mu duba ta wani hanya ya rage mace-macen yara ƙanana ta wani hanya ya rage mace-macen mata masu juna biyu tun ba waɗanda suke zuwa asibiti aihuwa ba wani irin taimako suke samu wani irin kula na musamman ake musu hajiya maryam garba amina abdullahi girbo sashen hausa na maryam amurka daga bauchi a najeriya bisa da ƙoƙarin da ake na kare mata da kamuwa da cutar sankarar nono, a jihar Neja an ƙaddamar da wata gidauniya ce da za ta samar da cibiyar kula da sankarar nono a jihar. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto. Cutar sankarar nonon dai na ɗaya daga cikin manyan cututtuka masu sauran hallaka mata da suka fara manyanta kamar yadda bincike ya nuna. uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ita ce ta bullo da wannan gidauniya da nufin taimakawa wajen shawo kan yaduwar cutar musamman a yankunan karkara. Uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ita ce ta kaddamar da wannan gidauniya a cikin makon da ya gabata. Dr. Khadija Muhammad kwararren likita da ta kware akan sha'anin cutar sankaran nonon ta yi ƙarin haske akan wannan cuta. kansa shine mafi yawan kansan breast cancer mafi yawa a hausance akan ce mishi ciwon daji na nono to a kasance dai yakan zo da alaman karamin kumburi cikin nono mafi yawan lokaci mata ba mu lura lokacin da ake lura ne in ya zama gyambo nono ya kumbure kuma lokacin nan ya riga ya game jiki ko ya riga ya yi nisa lokacin da ake gane ya zama gyambo ya yi girma lokacin ya riga ya yi bannan shiko lokacin yake bayanno ciwo ya ci karfi a lokacin nan kaga za a ce za a yanke nono za a yi magunguna wani bi kuma bai ci ciwo ya riga ya nisa amma mafi muhimmanci ne duk mace ta kai shekara talatin idan dai baka ne don an gane baƙaƙe sun fi samun ciwon kansan nono da daga shekara talatin abin da ya yi sama so a lokacin nan mata ya kamata su ma suna duba nononsu da kansu su ta matsawa ko kamar cikin gidan wanka su matsa su gani in sun ji kololo da ba wanda ke cikin nononsu ba maza maza su je asibiti a ga likita idan kuma mutum bai iya yi da kanshi akwai wanda ake ce ma clinical breast examination wannan wurin likitoci za a je likita zai duba maka dan kololan nan za a iya magance shi da sauri ba tare da ya ci karfi ba insha Allah hausa sun ce rigakafi ya fi magani wannan ne cikin prevention din kenan da ake matakan da ake so a ɗauka na screening for breast cancer in an gano da wuri ana iya magani shi da wuri tunda yana nan dan kankarami kila stage 1 in ya yi nisa stage 2 in an cire an yi magani insha Allah mai shi na warkewa dakta kin yi bincike akan ah, sankaran nono din nan ah, mai binciken ki ya nuna misali wajen hallaka mata gaskiya kansa yana kashe mata sosai don kuma rashin sani mu ne ke jawo haka ah, me kike gani ya kamata a ce gwamnati ko hukumomi sun yi akan ceto mata daga mutuwa game da cutar kansa din ilimantar da mata shine muhimmanci domin abin da in mutum ya sani zai ceci kanshi Dr. Khadija Muhammad kwararra akan sha'anin cutar sankaran nono a nigeria Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina a jihar Neja. Shin komai sauraro ya san cewa cutar yoyon jini wato hemophilia a turance na da haɗari kwarai matuƙa? Mrs. Megan Buki a Dederon ita ce shugaban ƙungiya mai zaman kanta da take wayarwa da kuma faɗakar da kan al'umma akan cutar yoyon jini. Ta shaida mani irin yadda cutar take. da kuma irin ƙoƙarin da suke yi na faɗakar da kan al'umma domin su fahimci irin cutar da kuma hatsarin da take da shi. Abin da ya fi damun mu shine wa yawancin mutane a kasan da ba su ma san da wannan laluran ba. To wa zai iya kai wannan magana gare su in ba 'yan jaridu ba. Yanzu dai menene ainihin bukatun Bukatun mu shine mutane su san da wannan laluran su san cewa idan yaro na yoyon jini ba iska ba ne. ba aljanu ba ne ba wanzamin ne kuma bai iya aiki ba a wani lokaci amma zai iya zama da cewa idan aka yi ma yaro ko kaciya ne ko aka cire belu yana ta zub da jini kwana da kwanaki kila yana da wannan lalurar ne ka a aje yaron a gida a kai shi asibiti abu na ɗaya kenan na biyu kuma muna kira ka gwamnati domin yaran na masu hemophilia 'ya'yan ƙasar nan ne 'ya'yanmu ne gwamnati su tashi kai tsaye su taimaka mana da alluran da ake ba yaran nan na uku muna kira ga wasu mutane da allah hore ma da suke da zuciyar taimako su tashi su taimake mutane masu wannan lalura domin koma gwajin cewa yaro yana da hemophilia ba karamin kuɗi iyaye suke biya ba shin yara ne kaɗai ke da wannan cuta ko har manya suna da shi ba su san ma suna da shi ba ba yara kaɗai ba ne ana aihu mutum da hemophilia ne kuma yana tare da shi har ran da allah ya ce kwana ya ƙare to wayansu kuma suna da wannan lalurar har ma su girma ba za su sani ba domin kashi-kashi ne hemophilia idan mutum ba shi da mai tsananin wallahi zai ya zauna ko shekara hamsin ma bai sani ba sai in ya taso ko an mishi aiki ko an cire haƙori ko wani abu da ya faru ko ya zo samu azarin mota ko na wani abu ya yanke a wannan lokacin ne za a sani so ba yara kaɗai ba ne ko babba mai na da shi mutum da yake da yawan haɓu wani sai su ce wai ai yana ni amma tun da na yi girma yanzu ina ta lallaba kai na biye mu ya kamata ya je wannan gwajin ba wai domin haɓu ba ne amma idan mutum ya zo samu cewa ya kamata ya mishi aiki kuma yana da wannan lalura zai zai zama matsala idan aka yanke mutum jini ya balle. Mrs. Megan Buki a kenan shugaban kungiya mai zaman kanta da take faɗakar da al'umma akan cutar yoyon jini wacce ake cewa hemophilia a turance. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To jama'a ga takaitattu labaran jiya juma'a jami'ai a Amurka. da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To jama'a sai amana aikin gafara ga takaitattun labaran. Jiya jama'a jami'ai a Amurka da Rasha sun bayyana a aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ta tsawon sati guda. Sannan sun amsa cewa har yanzu ba a fara kai kayan agaji ba tukunna. To amma sun yi mawafaka kan cewa al'amura sun fasu kurkuce a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita. 'Yan maza da 'yan mata sama da ɗari biyar waɗanda ake kira batattun 'yan mata da 'yan maza daga kudancin sudan za su koma ƙasarsu ta ainihi su taimaka wajen gina ta idan majalisar tarayyar amurka ta amince da wani ƙudurin doka wanda aka gabatar a wannan satin gaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai ƙudurin dokar mai taken sake gina madahu don ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa a sudan ta kudu zai tanaji biyan kuɗin jigilar 'yan mata da 'yan mazan sudan ta kudu ɗin waɗanda ke aiki a yanzu hakan nan a amurka suke kuma sha'awar amfani da ƙwarewarsu wajen taimakawa a gida mayakan al-shabab sun kama wani muhimmin gari a somaliya da ke daura da kan iyakar kenya a cewar shaidun gani da ido hafsan sojin ƙasa na najeriya ya gaya ma sashen turanci na daybreak africa na muryar amurka cewa sojojin ƙasar sun yi matuƙar nasara a yaƙi da boko haram lokacin da ya kawo ziyara a ɗakin labarai a nan birnin washington dc laftana janar tuku burutai ya yaba da haɗin kan sojoji da aka yi tsakanin najeriya da ƙasashen kamaru da chadi da nijar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.